À noite, boa música Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyin na tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Litinin 24 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da kasashen duniya wato suke fafutukar kwashe 'yan kasar su daga Sudan da ake gwabza yaƙi. gwamman ɗaliban ƙasar jamhuriyar Nijar da ke fuskantar mawuyacin hali a Sudan ɗin sun ce har yanzu ba su ji daga gwamnatin ƙasar su ba. Rayuwa ta ɗalibai da wanda mun ba ɗalibai wanda suna cikin wannan kartun ɗin to tana cikin hatsari. Kenan fi sibila kiran da muke yi ma shugabanni su kawo mana ɗauki saboda duk ƙasashe sun zo suna ɗauke 'yan ƙasar su ɗaliban su. A ƙasar ta jamhuriyar Nijar kuma yau ne aka yi bikin ranar haɗin kan ƙasa bayan rattaba hannun yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. babbar rana ce wannan tunda dalilin ta yau muke cikin decentralization muke cikin lahiya kuma haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan bukatun najeriya bayan kammala babban zaben shekara ta 2023 muna kuma nan tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Litinin Sakatare Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a taron kwamitin tsaron majalisar cewa mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine na haifar da babban kalubale ga Ukraine ɗin da al'ummarta, lamarin da kuma ke taka rawa wajen durƙushewar tattalin arzikin duniya. Zaune a kusa da babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin taron game da kiyaye zaman lafiya na ƙasa da ƙasa wanda yake jagoranta. Ministan harkokin wajen Rasha Sargen Lavrov ya yi gargaɗin cewa yanzu duniya na cikin wani mummunan yanayi fiye da lokacin yakin duniya na cacar baki. Rasha ce da ke jagorancin shugabancin majalisar mai mambobi sha biyar a wannan watan na Afrilu. A wurin taron na EU a Luxembourg a yau Litinin, ministan harkokin wajen Finland, Pekka Havesto, ya bayyana cewa ya zama wajibi kungiyar EU ta gaggauta sayan makamai don taimakawa Ukraine. Ƙasashe na garzayawa karton babban birnin Sudan don kwashe jami'an diflomasiyya da 'yan ƙasarsu yayin da ake ci gaba da gwabza ƙazaman fada tsakanin ɓangarorin sojan ƙasar biyu da ba sa ga maciji. Ƙasashen Kanada, Masar, Faransa, Jamus, Italiya, Sweden da kuma Amurka na daga cikin ƙasashen da ke amfani da jiragen sama da ayarin motoci wajen fitar da 'yan ƙasashen waje daga Sudan. Mutane fiye da 420 ne aka kashe ya zuwa yanzu yayin da dubban wasu kuma suka jakata. 'Yan Sudan na gwagwarmayar samawa kansu abubuwa a daidai lokacin da ake fuskantar katsewar wutar lantarki da intanet. Wasu 'yan kasar ta Sudan sun ɗauki matakin bi ta hanyoyi masu haɗarin gaske a cikin motoci don gujewa faɗan. Hukumar raya ƙasashe ta Amurka da ake kira USAID ta tura wata tawagar ƙwararru a fannin taimakawa a lokacin bala'i zuwa Sudan don tsara ayyukan jinƙai yayin da ake ci gaba da gwabza fada a ƙasar a cewar shugabar hukumar ta USAID Samantha Power. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Ms. Power ta ce, tawagar ta yi aiki za ta yi aiki daga Kenya a matakin farko. ta kara da cewa kwararren na aiki da kasashen duniya da abokan hulɗa don gano abubuwan da aka fi bukata da kuma kai agajin jan kan lafiya. Ms. Power ta ce Amurka na shirin tura taimakon agaji ga al'ummar Sudan da yakin kasar ya ritsa da su. Rikicin da ya barke kwanaki takwas da suka wuce tsakanin sojojin kasar da dakaran RSF ya janyo tashin hankalin jinƙai tare da kashe ɗaruruwan mutane miliyoyin 'yan sudan kuma suka maƙale a yankin ba tare da samun muhimman abubuwa ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Litinin aka cika shekara goma da rugujewar ginin masana'antar tufafin Rana Plaza da ke kasar Bangladesh, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗaya. bala'in ya nuna wa duniya mummunan yanayin aiki da ma'aikatan masana'antar suka jurewa waɗanda suka tsira daga bala'in wasunsu sun samu nakasa a yau litinin a birnin daka sun fito don ajiye furanni a wurin da aka samu asarar rayuka da dama shekaru goma da suka wuce yayin da yanayin rayuwarsu ya canza gaba ɗaya ba a hukunta masu masana'antar da masu ginin yadda ya kamata ba saboda yadda tsarin kotunan ƙasar ke tafiyar hawainiya. Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya a yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi tsakanin ɓangarori biyu na soja a Sudan. Ƙasashe da dama na fafatukar kwashe 'yan ƙasar su da ke Sudan ɗin musamman a kartun babban birnin ƙasar. To sai dai wasu 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke makale a cikin mawuyacin hali a Sudan ɗin sun ce har yanzu ba su ji daga gwamnatin ƙasar su ba. Ga rahoton Suleiman Muni Barma daga Yamai. Gwamman ɗalibai 'yan Nijar ne yake karatu a jami'ar Khartoum babban birnin kasar Sudan, waɗanda faɗan da ya ɓarke a tsakanin sojojin ƙasar yau kwanaki sama da goma ke cikin halin sulumi, kamar yadda shugaban waɗannan ɗalibai Musa Hamadu Muhammad ya shaida min ta waya. To gaskiya muna cikin babbar jami'a ta ƙasa da ƙasa wadda ta kunshi ƙasashe daban-daban. Da jami'a tana da wurin kwanan ɗalibai guda biyu to wurin kwanan ɗaliban gudan daidai lokacin da wannan matsala ta tashi yanzu wajen an rufe shi ba kowa yanzu duka mutanen an tukusa su a waje guda kenan ka gani inda aka ce akwai bangare biyun da ake aje mutane ta zama mutane an dawo an haɗe su waje guda kaga akwai yanayi na damuwa wasu ma a haraba jami'an in suke kwana kuma akwai matsalar wuta da ta ruwa da take faruwa a wani lokaci. hukumomin Nijar kun yi magana da su akan shirin kwashe ko a? Birni na Khartoum yana cikin rashi na wuta da abinci. Eh, ɗalibai sun yi yunkuri masu je can consular ta Nijar don su ga karan mataimaki na jikadar Nijar don ya taimaka musu. To mun zo ba kowa mun tambi mai gaji ya ce ai an je da su ambasada ta ta france muka garzaya muka yi muka je ambasada ta faransa duk da hatsarin da yake ciki shi ma mun zo can ba kowa ambasada na faransa kuma babu yadda za mu yi muka dawo a nan sansani na jami'a babba ganin yadda al'amarin ke kara tsananta ya sa kasashe da dama suka fara kwashe mutanensu zuwa ethiopia a yayin da 'yan nijar ke jiran ji daga tasu gwamnatin halin rashin tabbas ɗin da suka shiga ya sa suka fara kira ga mahukunta mama abashe ada na daga cikin waɗannan ɗalibai ba ranar da ba za ka jin kukan harsasai ba da makamai masu jigida suna yawo a cikin wannan babban birnin kenan rayuwa ta ɗalibai da wanda mun ba ɗalibai wanda suna cikin wannan kartun in to tana cikin hatsari sannan zuwa gaba mantun da tun yau an fara ana katse lamari na sadarwa kenan fisibila kiran da muke yi ma shugabanni su kawo mana ɗauki saboda duk ƙasashe sun zo suna ɗauke 'yan ƙasarsu ɗalibansu. Na tuntuɓi ƙaramin jakadar Nijar a Khartoum ta waya sai dai haƙa bata cimma ruwa ba domin bai ɗaga wayarsa ba yayin da a nan gida ofisoshin ma'aikatar harkokin waje ke rufe a wannan litinin 24 ga watan Afrilu kasancewarta ranar hutu sakamakon bikin tunawa da ranar zaman lafiya ta ƙasa wacce ta samo asali daga yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin gwamnati da 'yan tawayen arewacin Nijar a 1995. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Sule Mummuni Barma, to kamar yadda kuka ji a ƙarshen rahoton. A ƙasar ta jamhuriyar Nijar a yau ne ake gudanar da bikin ranar haɗin kan ƙasa. domin tunawa da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakanin gwamnati da ƙungiyar 'yan tawaye an dai kulla yarjejeniyar ne a shekara ta 1995 a lokacin mulkin tsohon shugaban kasa marigayi janar ibrahim bari mai nasara daga agadas ga rahoton wakilinmu hamid mahmud Al'ummar Nijar sun gudanar da bikin sallar yarjejeniyar zaman lafiya yau shekaru 28 da suka gabata da gwamnatin kasar ta asasa albarkacin kawo ƙarshen yakin tawayen da kasar ta fuskanta shekaru da dama wanda ya sanadiyar asarar rayukan jama'a da kuma dukiyoyinsu. Maye mayan rigingimun tawaye sama da uku ne dai ƙasar Nijar ta fuskanta a cikin sama da shekaru 40 na baya-bayan nan daga cikin su uku a arewacin Nijar aka yi tawayen domin nuna rashin amincewarsu da abin da suka kira ci da gomin al'ummominsu da gwamnatin ke yi ta hanyar kwasar arzikin karkashin kasa. da Allah ya huwace mai yankin nasu. Butali Chuweren yana daga cikin tsofaffin 'yan tawayen ya bayyana muhimmancin wannan ranar. Babbar rana ce wannan. Tun da dalilin ta yau muke cikin decentralization muke cikin lahiya kuma. Ako ako ra'ayin shi 95 aka samu wadansu dan targan da 97 97 har har aka yi wadansu akwai additional har biyu aka yi na Alger aka yi na Anjamena Shima. Bayan su aka zo nan sakar rana tare da Tansha nan Idris Deby invité da wani da wadansu president da yawa aka kone wuta kenan sun kusa yin dubu biyu babu irin kalibar da babu nan Zuwa yanzu dai ayyukan tawaye sun kawo ƙarshe a Nijar sakamakon yarjeniyoyi daban-daban da gwamnatin ta cimma da tsofaffin ƙungiyoyin 'yan tawayen musamman wacce aka cimma shekara ta 1975 da gwamnatin ƙasar ta Nijar ta wancan lokacin. To kowane irin ci gaba aka samu bayan shekaru 28 ɗin na yarjejeniyar tsakanin gwamnati da kuma 'yan tawaye. A galibarka mashawarci a fadar shugaban ƙasa kuma yana daga cikin waɗanda suka yi kulle yarjejeniyar. Ci gaba yawancin abu da yawa an yi shi. In ba a taba 'yan tawaye ba an taba population jama'a tun da da duka rebellion ta taba ba sabar da wanda ya doka bindiga yana dusi projet wanda mutane suke aiki yanzu population kin akor yake wanda suke son sojawa lokacin da aka yi integre sun shiga wanda baya son soji kamar mu muka shiga siyasa kenan wanda duka ya nema shandarma ya nema police ya nema soji duka ya shige shi ko yaya 'yan Niger ke kallon wannan ranar ga wasu daga cikin su wannan shekarun da suka kai na matsayin ko kona makamai na samun zaman lafiya kasan mu ta Nijar shekara 28 a gaskiya mu mun ga sauyi alhamdulillah gaskiya mun ga sauyi sosai yadda ba a tunani tunda yau in ka ɗoka wannan tashe-tashen hankula na dajika na yankin ayir babu shi. Rebellion ta tsaya. Muna watan kullum Allah tun da ya kawo wannan lokaci kuma ya kawo lafiya. Mutanen da suke da kuskure cikin hanya Allah mai dosa hanya. Kimanin kabilu sha biyu ne da yake rayuwa a ƙasar ta Nijar ko masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin babbar sa'ar da Nijar in ta yi shi ne. iri yadda kusan dukkan kabilun sha biyu na da al'adu kusan iri ɗaya kuma addini ɗaya na musulunci sannan kuma akwai auratayya kusa a tsakaninsu abin da ke taimakawa wajen ƙara danƙon zumunci da tabbatar wanzar da zaman lafiya a cikin kasar. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. Ta gaida Hamid Mahmud, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. inda wakilin musa na sha'abu malumfashi ya yi mana tsokaci kan bukatun da ke gaban najeriya bayan kammala babban zaben shekara ta 2023 A Najeriya bayan da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta kammala aikinta, gwamnatin tarayya tare da na jihohi sun da kofa ka'in da na'in wajen shirye-shiryen rantsar da shugaban ƙasa da mataimakinsa gwamnoni da nasa mataimakan. Gefe guda kuma ƙwararru suna ta ƙoƙarin lalubo hanyoyin da za a magance matsalolin da suka hana ruwa gudu a cikin ƙasar don kowa ya amfana. Hakan ya sanya ne tuntuɓe Aminu Ibrahim ƙwararren masanin tattalin arziki don jin ina za mu samu mafita. na farko dai maganar tattalin arziki na najeriya abubuwan ya taɓarɓare fiye da yadda ake zato in ka duba report na kwanan nan wanda bankin duniya ta fitar ta nuna cewar a duk naira ɗari da zai shigo cikin gwamnati wanda gwamnati za ta samu a matsayin kuɗin shiga kusan naira casa'in da shida yana zuwa ne a wurin biyan bashi saboda bashin da najeriya ta ci yanzu a ɗan wannan lokaci an yi kiyasi bashin kasashen waje kawai yana kamar ah, naira tiriliyan 47 in ka hada wannan da bashin da yake cikin gida na 'yan kwangila da sauran basussukan da ake bi gwamnatin tarayya ya zarta naira tiriliyan 70 abin da ake bin najeriya ke na farko kenan na biyu kuma maganan bunƙasan tattalin arziki ba zai yiwu ba wurin da ba zaman lafiya saboda duk ƙasashen duniya suna dogaro ne da abin da yake shigo masu daga wasu ƙasashe mutane suke kawo kuɗaɗensu abin da ake ce ma direct foreign investment a turanci saka jari daga wasu ƙasashe to ba wanda zai ɗauko kuɗinsa ya kawo wurin da ba zaman lafiya samun ma ya fitar da uwar kuɗinsa ballanta na riba kwanan nan in ka duba an samu matsala tsakanin airlines na duniya da gwamnatin tarayya jiragen sama na kasashen duniya suka ce to su za su daina zuwa najeriya saboda kudadensu da aka biya su a naira a nan ba su iya fitar da shi su koma da shi kasashensu sai da aka yi ta shige da fice kafin a samu a daidaita wannan al'amurori so wayannan abubuwan biyu na farko rashin zaman lafiya yanzu bashi ya yi ma najeriya katutu na uku kuma wanda ake fuskanta shine zai ƙara rugusa al'amurorin tattalin arzikin najeriya kusan gabaki ɗaya saboda yanzu wannan gwamnatin da za ta shigo tun farko shi a shugaban da aka zaba ya faɗa cewa zai janye tallafi da ake bayawa ta bangaren man fetur to in gwamnati ta janye wannan tallafin da take badawa dama ya lafiyar kura ballantana kuma mun shiga wannan hali domin in gwamnati ta janye tallafi ana hasashen kowane lita na mai fetur zai kama daga naira ɗari bakwai ne zuwa naira ɗari bakwai da hamsin kuma already tuni sun riga sun yanke hukuncin za su janye wannan tallafi har sun je sun karɓo bashi daga bankin duniya na dala miliyan 800 hmm? wanda za a yi amfani da shi a tallafa ma ma'aikatan gwamnati tuni yanzu daga wannan watan ana tunani ma'aikatan gwamnati za su samu karin kashe arba'in a albashinsu ma'aikatan gwamnati mutum nawa ne daga federal government da jihohi da gwamnatin jihohi da na kananan hukumomi duka in ka tattara su kasan gabaki ɗaya sun kai mutum miliyan 20 ne. To muna da sama da mutum miliyan 200 a kasan nan. To su sauran wayannan miliyan 180 su kuma wani tallafi gwamnati za ta basu? Kuma wayannan mutane su kiske ke aiki su gwamnati take samun haraji da sauransu. To an karya su ya za a yi a ci gaba. Na hudu kuma barna da ake yi a gudanar da gwamnati dole fa sai gwamnatin da za ta shigo in nan lalle a dubi wannan matsaloli zan baka misali hmm. yanzu in ka duba gwamnoni ka duba ka tsaya kawai a gefen hanya in gwamna zai tafiya za ka ga a cikin tawagarsa ba za ka gaza motoci goma sha biyar ba mafi karanci motoci goma sha biyar akwai na 'yan sanda guda uku suna gaba 'yan sanda da security guda uku suna baya ga motan 'yan jarida ga motan ambulance ga motan sss ga na protocol ita sauransu in zai kwana za a ba wa yan alamar shi kuma kowa sai an cire mishi sa kafin a tafi. to yanzu ina mafita tukunna. to mafita na farko dole a rage kuɗaɗe yadda ake gudanar da gwamnati dole gwamnati ta samo mafita yadda za a farfado da masana'o'inmu maganar noma da ake yi shi kanshi dole ne fa da gaske za a fuskance shi saboda yanzu mutum ba zai je gona ina da gona shekara da uku bai iya zuwa ba saboda shi mai anguwa ya ce karka rika zuwa gonan nan to dole na hakura da noma saboda rashin tsaro kana iya zuwa a ɗauke ka to abin da zaka noma sai an yi ciko kafin a karɓo ka ta to dole gwamnati ta duba matsalar tsaro in nan da gaske dole gwamnati ta farfado da masana'antunmu na uku kuma maganar noma nan dole gwamnati ta fito a samu mafita da gaske na hudu kuma dole gwamnati ta rage kuɗaɗen da ake gudanar da gwamnati ita kanta sannan na biyar muhimmi shi ma shine dole a ba mutane ilimi don yawancin irin matsalar rashin tsaro in nan akwai talaucin kuma akwai rashin ilimi na abubuwa guda biyar shine gwamnati in dai aka yi ana hau tunanin insha Allah za a iya samun sauki Aminu Ibrahim masanin tattalin arziki kamar yadda bayani ya gabata shin ta yaya za a bi a yi gyara a harkar siyasar ƙasar nan ta Najeriya. Hakan ya sanya na tuntubi Dr. El Harun, ƙwararren masanin kimiyyar siyasa. To, a gyara yana daga tsara jam'iyyar siyasa ne. Hmm. Yadda aka tsara jam'iyyar da yadda ake ɗaukan jami'an jam'iyyu. Yadda ake tsara jam'iyyar siyasa ana tsara su ne bisa son rai, bisa son zuciya. Ba hmm. a kan kishin ƙasa ba da kuma kishin jama'a yana ɗaya daga cikin ayyukan jam'iyyar siyasa ta shirya tarurrukan waya da kan jama'a A kan matsaloli daban-daban da ke fuskantar jama'a da ƙasa baki ɗaya ba wata jam'iyyar siyasa a najeriya da take wannan aiki a ce yau ga jam'iyyar siyasa ta shirya taro a kan matsalan kasafin kuɗi ko a kan matsalan tsaro ko a kan matsalan satan kuɗin da ake ta kira membobinta ta kira 'yan ƙasa a yi taro a wayar da kan jama'a a kira 'yan jaridu a sanar madduniya sai an zo an fara wannan taron tukuna kuma ba za a iya yin haka ba sai an samu waɗanda suka san me matsalan ƙasan ya za a cikari matsalan ƙasan bilhassali ma idan wani ya zo suka fahimci a san abin da yake yi ta hanyar baƙaƙen maganganu za a rika saƙa mashi a kore shi na je tarurruka daban-daban da zaran na fara kawo bayanai sai a ce ai siyasa ba na 'yan boko ba ne sai mun fahimci wannan matsalan tukuna mm. sannan mu gano ya za mu fuskanci matsalan ƙasan masana dubarun raya kasashe sun ce gwamnati ko shugabanni ba za su iya fitar da wata hanya da za su tunkari matsalan ƙasa ba sai sun kirawo jama'ar da abin ya shafa an zauna da su an tattauna cewa to me matsalolin su faɗa matsalolin sai shugabanni su ce to ga hanyoyin da muke so mu yi ba zance ne wani ya zauna a fadar mulki ba ya ce zai maku kwalta ko kuma zai muku dam daga karshe ya zama wuri ya zama karya ya zama damfara kai shugaban karamin hukuma wata matsala ne ta kai ma gwamnati a kira mutum a abuja kai da ka je abuja ka wuce mu wata matsala ta kai wata matsala gwamnati ta tunkaro ce za ta warware mana ka ba mu labari mu kuma ga matsalolinmu to idan aka samu wannan dandalin to ta haka za mu fahimci juna mu gano matsalolinmu mu ƙara hanyar da za mu warware yanzu ka ga wani rudu da aka shirya wai constituency allowance a ba dan majalisa kudan kuɗi ya je ya haɗa baki da 'yan kwangila a kwashi kudin, a bar mutane suna fama da wutan lantarki fama da ruwan sha da 'yan bindiga a tarwata jama'a in ba mun zauna mun yi wannan dandalin batu haka za mu kai yi ta koma baya. to amma za ka ga cewa 'yan siyasa sun fito da kuɗi sun kashe su kuma mutane suna da wannan al'amari nasu ai ba zan ba da kuri'a ta ba sai an yi min abu kaza da abu kaza shin ya za a magance wannan a samu masana a samu limami a samu fada za su zama fitila ga jama'ansu za su nuna musu cewa da matsaloli da yadda ake ba zance a baka taliya ba ne ko a baki a tamfa sai an wayar da kan jama'a sun gano abubuwan to in ba an yi haka ba to ba inda za mu iyayen kasa fa kamar su sarakuna Zan a kyautari jama'a ai aka tsara aka ce shi sarki uban al'umma ne hmm. saboda ka bai cikin shugabanci ai inda aka samu matsala kenan Babu shakka wayar da kan jama'a shine hanya ɗaya tilo bisa turbar jam'iyyun siyasa su tara magoya su da kuma al'umma ƙasa don tattauna abubuwa kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba a duniya suke yi da waɗanda suke wakiltar su a majalisar ƙasa da na jihohi. Sanshi Malumfashi, murya Amurka, daga Katsina a Najeriya. To madalla a gaida sani sha'abu malumfashi yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar duniya ta fifa ta karbi ta yi har guda hudu na bukatar damar karbar bakuncin gasar kwallon kafar mata ta cin kofin duniya ta shekara ta 2027 bukatun hudu na wakiltar nahiyoyi hudu da suka nuna sha'awar karbar bakuncin gasar da suka hada da bukatar haɗin gwiwar kasashen belgium da netherlands da jamus daga hukumar kwallon kafar nahiyar turai sai haɗin gwiwar kasashen amurka da mexico daga hukumar kwallon kafar nahiyar arewa da tsakiyar amurka da yankin karibiya sauran su ne kasar brazil daga hukumar nahiyar kudancin amurka da kuma kasar afirka ta kudu a karkashin hukumar kwallon kafar nahiyar afirka kungiyar kwallon kafar tanam ta ingila ta sallame mai horar da 'yan wasan ta na rikon kwarya christian stellini bayan wasanni hudu kacal da ya yana jagorancin kungiyar sallamar kocin ta biyo ne bayan dan karin kashin da kungiyar ta sha a hannun newcastle da zunzurutun ce shida da daya a wasan gasar premier a jiya lahadi stellini mai shekaru 47 ya karbi ragamar jagorancin kungiyar ne a ranar 26 ga watan maris da ya gabata bayan da aka sallami babban kocin kungiyar antonio conte wanda ya aiki na tsawon watanni goma sha shida hankali na karkata kan takaddamar lashe gasar premier ta bana yayin da karo na uku a jere kungiyar arsenal da ke saman teburin gasar tana barar da maki ta hanyar kunnen doki na baya-bayan nan da kungiyar southampton wannan dai ya zartare gidin makin da ke tsakaninta da manchester city wacce idan ma ta sami nasara a ta biyu na bashi to za ta mazarta arsenal din da maki daya wannan lamari dai yana bakanta ran dimbin magoya bayan arsenal da suka sa ran wannan karon za su kai karshen kamfar lashe kofuna na tsawon shekaru sunana ah, zubairu muhammad ah, mai arsenal to gaskiya akwai ban tsoro kan gaskiya domin sha'i eh, za inda aka fito mun san cewa idan muka ci wasa bai yiwa ma mutu wasa biyu a rama amma yanzu kawai kamar misalin kwallo da muka yi ta kashi wannan ma da Southampton a gida a ke an ci mu biyu uku ma kamin mu samu damar mu rama abun gaskiya akwai bansu kuma wannan na san cewa ba zai rasa nasaba ba da dan kwallon mu wato defender mu wato William Saliba da ya samu injury kuma lalle wannan abun gaskiya yana son ya taba mana damar da ke da gare mu namu mu shiga gasar premier ta bana. Wasu 'yan kungiyoyi musamman masu adawa da kungiyar Arsenal suna kiran Arsenal uh, kamar 'yan daku sautari uh, abinda suke nufi shine Arsenal na iya shugabancin teburin gasar Premier sai can wajen karshe sai ka ga an zubar da ita. A'a wannan magana suke kawai kuma ai wannan da yake ba riga aka kammala gasar ba insha Allah ba mu fitar da ramu ba domin ita gasar Premier idan ka lura ko na iya faruwa. na ashirin ga tebur na iya zuwa ya gluke na ɗaya ga tebur su wannan ba wani abu ba ne su ma kasu amurka suna suna da kwalla musamman haka yanzu da suna cikin champion kuma suna da yaƙi hankali su bai rabu ne kuma wannan abun zai sa mu a zai samu samu ƙarfin zuwa cewa za mu iya rike aikin da muke yi. madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Litinin Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a taron kwamitin tsaron majalisar cewa mamayar da Rasha ke yi wa Ukraine na haifar da babban ƙalubale ga Ukraine ɗin da al'ummarta lamarin na kuma taka rawa wajen durkushewar tattalin arzikin duniya wanda dama annobar covid-19 ta janyo zaune a kusa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a lokacin taron game da kiyaye zaman lafiya da tsaro na ƙasa da ƙasa wanda yake jagoranta ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya yi gargaɗin cewa yanzu duniya na cikin wani mummunan yanayi fiye da lokacin yaƙin duniya na cacar baki rasha ce dai ke shugabancin majalisar mai mambobi goma sha biyar a wannan watan na afrilu kasashe na garzayawa Khartoum babban birnin Sudan don kwashe jami'an diflomasiyya da 'yan ƙasarsu yayin da ake ci gaba da gwabza fada tsakanin ɓangarorin sojan ƙasar biyu da ba sa ga maciji. Ƙasashen Kanada, Masar, Faransa, Jamus, Italiya, Sweden da kuma Amurka na daga cikin kasashen da ke amfani da jiragen sama da ayarin motoci wajen fitar da 'yan kasashen waje daga sudan ɗan mutane fiye da 420 ne aka kwashe zuwa yanzu yayin da dubban wasu kuma suka jikkata 'yan sudan na gwagwarmayar samawa kansu abubuwa a daidai lokacin da ake fuskantar katsewar wutar lantarki da intanet hukumar raya kasashe ta amurka da ake kira usaid ta tura wata tawagar ƙwararru a fannin taimakawa a lokacin bala'i zuwa Sudan don tsara ayyukan jin yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa a ƙasar a cewar shugabar hukumar ta USAID Samantha Power. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Power ta ce tawagar za ta yi aiki daga Kenya a matakin farko ta kara da cewa kwararren na aiki da kasashen duniya da abokan hulɗa don gano abubuwan da aka fi bukata da kuma kai agajin kan lafiya Ms. Power ta ce Amurka na shirin tura taimakon agaji ga al'ummar Sudan da yakin ƙasar ya ritsa da su. A yau Litinin aka cika shekara goma da rugujewar ginin masana'antar tufafin Rana Plaza da ke kasar Bangladesh, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu daya. bala'in ya nuna wa duniya mummunan yanayin aiki na ma'aikatan masana'antar wanda suka jure mawa waɗanda suka tsira daga bala'in wasansu sun samu nakasa a yau litinin a birnin daka sun fito don ajiye furanni a wurin da aka samu asarar rayuka da dama shekaru goma da suka wuce yayin da yanayin rayuwarsu gaba ɗaya ya canza ba a hukunta masu masana'antar da masu ginin ba yadda ya kamata saboda tsarin kotunan ƙasar. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.